मैया में बुलबुल बोले डाल पे बोले कोयलिया प्यार करो प्यार करो रुत प्यार किया रे भंवरों से कहती है कलिया खुजी हो खुजी हो खुजी हो खुजी हो Shirin Big Boss shiri ne mai farin jini a ciki da wajen india kuma ya samu karbuwa ga jama'a wanda dalilin haka ya sa yanzu haka ake gabatar da shirin karo na tara wannan shine mako na 43 a shirin na big boss wanda yake a kowane mako akan bi sahun shirin a ga yadda jama'a suka karbi shirin a wancan makon da ya gabata shirin ya tabuka abin arziki amma a ƙarshen mako da ake sa ran cewa shirin zai harba sama sai ya durƙushe ƙasa da kimanin kashi 50 cikin 100 जो प्यार करते जग से न डरते प्रेमी अगन में पलते हैं दीपक के तन में लगन में लाखों पतंगे जलते हैं Wannan ya jawo damuwa matuka ga masu shirya shirin inda aka buƙaci masu gabatar da shirin da su ƙara nuna fasaha da bajinta domin haɓaka karɓar shirin ga jama'a. ko da yake a yankunan karkara shirin bai samu karɓuwa ba amma hakan bai yarsa nasaba da ganin cewa akasarin mutanen karkara kan talabijin ne har zuwa karfe goma ko goma da rabi na dare kuma akwai damuwar cewa abubuwan da shirin ya kunsa abubuwa ne da bai dace a ce iyalai na kallo ba duk da yake ana ganin cewa lokacin da ake watsa shirin ya yi dare akwai harsasan cewa masu gasar ma ba su taimakawa shirin ko shi ma salman kan wanda yake yakan sa wa jama'a nashuwa shi ma akwai alamar gundura a fuskarsa. हो जी हो हो जी हो प्यार तो है तलवार की धार जी प्यार की मुश्किल है गलियां